ga watan sha'aban hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai takwas ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na Usman bin Affan anguwan dan jinkiri fa cikin bangala da kana kan gariya da ala ka kare mu lafiya ka ka mu lafiya muna karatun mu cikin sahihul bukhari kitabul azan za mu باب إذا قام الرجل عن يساره ما فحوله لم يكن خلقها babi kamar yadda muke gani bayani ne iza qama rajulu ayyasarul imam idan liman da mamu daya mamun da ya zo sai ya tsaya a hagun liman su biyu fahawalahu imamu ila yami liman ya kama kan sayo kamar shi damarsa lafi fatuma ba ce ba sallar liman da na mamun duka ta inganta امام البخاري انا دليل من wannan ايتي حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عباس عن ابن عباس قال كنت عند ميمونه والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يسلم وقمت عن يساري فأخذني فجعلني عن يميني فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم حديثي أحمد ɗan salih shi mana wannan ruwaya in ji imamul buhari shi kuma ya ce wahabu shi mana wannan ruwaya ibn wahab wato abdullahi abu muhammad al-misri rahimahullah ya ce amuru ya mana hadisi ana ce masa amur ɗan hari shi ma almisri ne daga abdu rabbihi ɗan sa'id shi ma mutumin madina ne daga mahramata ɗan sulaimanu daga kuraibu kuraibu yantaccen abdullahi Ɗan abbas ne da yawa muna karanta hadisin abdullah sai mu ji ya'yan tawani ne. yana cikin sahabbai na gaba-gaba wajen ƴanta bayi masu imani kuma komin tsadar da mai bawan ya sa sai ya biya idan dai ya ga bawan yana tsara sallah yana kyautata ta har wata rana wasu suka zo suka gulmata cewa bayin nan suna yin sallah da kyau ba don Allah ba ne don kana sayan suka ‘yanta su ne’ sayyidina abdullahi ɗan abbas amsar da ya ba su man hada'ana lillahi khada'ana duk wanda ya yaudare mu da sunan Allah ta hanyar Allah ya bayyana shi bawan Allah ne to za mu yaudaru a ji bayin Allah kyakkyawan zato ke zukatansu in ma yaudaran ne mun yaudaru inda mu ba mu ga wani illa tare da shi ba abdullahi dan abbas kenan matashi a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ja gaba wajen ilimi da aiki wannan ma yantacce nasa ya ce daga ɗan abbas na samo ruwaya yana cewa nimtu inda maimunata na kwana ɗakin matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam maimuna lokacin yana yaro bai balaga ba maimuna kuma inna take gare shi wannabi sallallahu alaihi wasallam inda hatil kallaila aka yi sa’a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan dare yana tare da maimuna kwananta ne jirkinta ne muka kwanta dare ya tsala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya farka wata wadda ya yi alola sallallahu alaihi wasallam kuma kama yusalli bayan ya yi alola sannan ya miƙe yana sallah a kuntu an yasari Ni ma na miƙe na zo na tsaya a sabunsa ina koyi haza ni ya sa hannunsa a kaina ya kamo ni fajalani an yaminihi ya juyo da ni damansa maimakon ina tsaye a hagunsa fasalla salasa ashirata raka'a

yake lokacin sallah yayi a zo a ta da sallah ba su bahi kenan hamaja annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi ya fita zuwa masallaci fasalla ya jagoranci ya sallah da sahaba walam ya tawadda bai sake alwala ba ala

a mu na musulmi abu na farko an takaita hadisin bayan mun yi bayanin sa. abu na biyu hazaka da kaifin hankali na wannan bawan Allah Abdullahi bin Abbas domin yana nuna maka ya je ya kwana da gangar da manufa domin ya koyi kuma ya leko mai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi cikin dare haziki kenan sa'annan hadisi yana nuna mana tare da Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kana iya zaɓar matar da ka ga dama ba maganar rabon girki ba wanda take jin yau ni ne da kwana kana iya jinkirtar da ita amma tare da haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake raba ma matansa kwana kowa in girkinta ne a ɗakinta yake kwana kuma duk duniya sai ya bi ɗakin kowa sun gaisa sannan ya koma ɗakin da zai kwana sallallahu alaihi wa alihi saboda tsaban adalci amma yanzu wani sai ya nishaɗu ya danne ma wata haƙƙi cikin matansa ya je gun wanda ya ga dama ko da ba girkinta ba ne wannan nau'i ne na zalunci maza masu yin haka ku daina malamai suna cewa ba ma ka danne mata haƙƙi ba kana ɗakinta wai saboda ka samu cikakken guzari a ɗakin da za ka kana bukatan ta ka ce bari kada in wani abu in kasa a inda za ni can na fi so to ka danne mata haƙƙi ka zalunce ta ko kuma za ka fita ɗakinta saboda ita so masu kada a kasar asa za ka yi kuma ta daki masu fita bayan isha'i ta ƙarfinta ta fita daki shi ma ka danne ma waccan haƙƙi a'a ta yi ƙoƙari ta yi adalci a komai tare da malamai suna cewa ba wai wajibi ba ne in ka je ɗaki dole sai wani abu ya auku na mu'amala kuma mu'amala na rabon kwana ɗaiɗai ne ɗaiɗai ne kowace mace kwana ɗaya ake a ɗakinta ba biyuwa ba a yin biyu sai da izinin su ya yi ka yadda domin almuslimuna ala shurutihim yi igada abinda musulmi ka sa kansu dan Allah sannan annabi da ya tashi bacci yayi alola yayi alola da wannan malamai suke bayanin asbab na kulwudu fi annawmu a cewa annabi alaihi ba kamar bane yadda muka gani a karshen hadisi a hamaje fa salla wa lam yatawadda sayan biyu hadisi ya tabbata ta namu ainihi wala ya namu kalbuhu idan dinansa ne ke rufewa amma zuciyarsa na nan fatake sallallahu alaihi wasallam cikin mu'ujizarsa saboda haka ya san halin da yake ciki ko bacci yake sabanin ni da kai sa'annan aiki ɗan kaɗan domin hidiman gyaran sallah baya bata sallah ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aiki na jawo wannan bawan Allah daga gefen hagu ya mai da shi dama aiki ne sannan wannan bawan Allah Abdullahi dan Abbas shi ma yayi aiki ya taso daga hagu ya dawo gefen dama amma ta maja haka sallar su duka ingantacciya ba ta bace ba wanda shi ne darasin da imamul buhari ya masa ba ya fi wayar sa'annan annabi ya aka ce ya yi sallah aka abu sha sallallahu alaihi wasallam kenan inda annabi ya yi sha uku kai ma kana iya yin sha uku ba dole a ce sai sha ɗaya ba ke al'imamul rini cikin umdatul tsari sharhi ne na imamul buhari yana cewa مشهور أنها كانت واجعة واحدة والله تعالى شافوا أبوزي في الليل فقال نشوى رمضان كما ضى رمضان ومن الله عليه وسلم وتآمى وإن شاء الله كلمتنا فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى a wata ruwaya ta buhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallan dare biyu sallama biyu sallama haka za a kai idan ɗayanku ya ji tsoron in ya ce zai ƙara biyu akwai wani tsoron ya bi da hujji da ya yi sun zama shiri Allahu ta'ala alam ya ce amur ya ce wannan hadisi sai na gaya mabukair bukairu kaji kaji wata ruwaya da muka samu waƙala sai ya ce tabbas. haddasa ni ƙurairu a wannan ruwayar Thank you. idan ruwaya suka zo guda biyu ai bai hana kila ya samu ji ba kila ka gane jiki na bai hana ya samu ji ba domin in wancan da duba zai zama mashi daya ta ko na yi hudu ya yi yan nawa ke to kaga ko sha ɗayar ma ba ta kai ba saboda haka tattara ruwayoyi ake sai su ba da ma'ana cikakke a matsaloli irin wannan ya yiwu ya yi wasu kafin waɗannan a wannan dare wanda in ka hada da wannan ya koma sha ɗayar ko sha uku amma babi ne wanda yake wasi sai Kuma sai ka samu wani ba wani ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba wannan mai hana ka yi abin da malamai suke cewa amurin irshadin sai na fahimci a yi sha biyu sha ɗaya shi ya fi to ina iya nunawa cewa ka yi kaza saboda dalili kaza shi ya fi amma ba in ce dole sai ka yi ba ba kuma in kuskurantar da wanda bai yi ba na fatan an gane sai na ganin sha uku ne ya fi saboda dalilin da ya inganta waje na kuma na fi fahimta shi maka ice dole ko maka da inci da suka bayar na kuma yin kuskure yake babun idza lam yanu al-imamu an ya umma kuma ja'ahu qaumun fa ammahum to wannan babi imam al-bukhari yana cewa yaya matsayin limamin da bai niyan shi liman ba ne ya zo ya so matsallan shi shi kadai sun maji a kawunmu sai wasu jama'a suka zo su kone da shi a ammahun sai ya ci gaba da yin masu limanci ya wannan sallar imamun buhari yakan amsa irin waɗannan maganganu da dalili ne حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي وأقامني عن يميني وكاجي يد مالمي suke fidda hukunce-hukuncen fikihu musaddar ya mana hadisi yana cewa Ismail ɗan Ibrahim ɗan Miqsamil Afdil Albasari shi kuma daga Ayub Al-Kirkiyani daga Abdullahi ɗan Sa'id ibn Jubair daga mahaifinsa daga ibn Abbasin ya ce bitto inda halati maimunata na kwana a wajen inna ta mu'minin maimuna matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل شكن ثلاثين من جميع manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah lura ya tashi yana sallah fa usalli ma'ahu da naga ya tashi yana sallah ni ma sai na tashi na kama sallar tare da shi kaga ba tare suka soma ba ayi ya ay na nazo na tsaya a hagunsa fa akhadha bi ra'si sai ya kama kaina wa aqamani ni yaminihi ya sai da ni a damansa to kun cikin hudurin na imamul buhari tun makon jiya yake fidda mana hukunce-hukunce cikin wannan hadisi yanzu kuma ya sake kawo hadisin don ya gaya maka ya halasta kuma sallah ta yi ka so masalla kai kadai wani ya zo ya mannu da kai ko wasu su zo su kabbara su mai da kai liman an fahimta shi yasa ya sake kawo wannan hadisi Babu babun إذا طول الإمام وكان للرجل a فخرج وصلى to shi kenan ƙasa akwai wasu limamai masu gada hadda a kan mamu musamman matasa <laughs> musamman matasa ta zan shi matashi zamzam yake ji kowace gaba motocin shi bai so zawa ba <laughs> to kuma ma mun ka kila wani notin shi ya kwanke ma ba a ga inda yake ba <laughs> notin ma na gwiwoyi <laughs> eh to na baya ku da na kungurumi <laughs> Allah ka kram cika da imani ka kare mu da lafiya da zaman lafiya to imamul buhari sai ya ce to ina matsayin liman da ya ta karatu wa kana lirajuli hajatun cikin sai wani yana da bukata ga an tsare shi makaraja sai sallama ya fita wasalla ya je sallan shi daidai ya tafi abe shi <laughs> ba faɗa ba ta da hankali ba ya fi takalmi shi ya gaba to bari mu ji imamul bukhari kamar yadda ya saba yakan ansa mana da aiki ko umarni ko zancen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أمر عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه سمين الله ya kasance yana zalla ta ba da kuma da ta ya jama'ansa kuma limancin wannan Allah bayan yayi da jama'a sallallahu alaihi wa sallam kuma ya yi ta zan ƙaleliya <laughs> wannan ruwayar kafin mu je ga wancan malamai sun yi bayani dogo ba a cikin wasu suke a ya halasta da muftardi na mutanashshib wanda yake sallah na farali ya koyi da mai nafila wasu suka ce a'a ba za a yaka ba domin ma'azin ke wannan sallah da manansa ta annabi bai sani ba balantana a ce ya sani ya yi shiru imamul aini mai sharhin umgatil ƙari a mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da ishirin da takwas yana cewa wannan hukuncin mansuhun ana an daina aiki da shi ibn al-hammam ya yi bayani cikin littafin fathul qadir mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da bakwai zuwa da takwas ya ce Imamu na shafi iya ruwaito hadisi daga jajin cewa ma'azu bin jabal ya salli ma'a lafi sallallahu alaihi wasallama al'isha'a ma'azu ɗan jabal yakan sallaci isha'i tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ثم ينطلق إلى قومه sannan ya tafi wajen jama'arsa wa yi salli hadihim ya yi masa sallar isha'i iya lahu ta kawo wa lahun farida shi a nashi sai ta zama natila su kuma dole sai malamai suka ce a'a wanda ya hujja da wannan amsarsa shi ne hadisin da imamu ahmad ya ruwaito daga sulaimu wanda yake majulin nemin bani salama cewa azumin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah inna mu'az أن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ينازوا بايا منبكي ونكون في أعمالنا بالنهار ومن أيكن يني منجدي dare ya yi mun kwanta bacci ya kwashe mu fayunadi bin sala sai mu je mu fito don yin sallah ilaihi a yi alaina sai ya yi ta zankaleliya ga gashi ya gashi musu zoma bacci ya tashe mu kuma ya ƙi takaitawa akwai sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke yaba la takun qattana su kakka zan mai kore mutane da ikilin musulmi da sa su sai kwanin mutunci Ima an ci salli ma'i ko dai ka yi sallah tare da ni ka basu su yi sallar su wa imma an tu hafifa ala ko ka tsaya ka yi masu sallah ka yi yar madaidaiciya an fahimci riwayar ya fashara a A amraini annabi sai ya shar'anta ya yi ɗayan biyun nan ko dai ya tsalla tare da ni ya ƙyale su can su yi ko ya tsaya can ya masu limanci ba sai ya zo nan ya koma can ya tafi su ba ce fadalla ala annal murada damul jam'i wa man'ihi hadisin sai ya nuna manufa Shi ne kada ya yi nan ya yi can kada ya sake ko dai ya yi a nan ko ya yi a can kaga nan wancan kalma da imamul aini yake magana mansuhun ne annabi ai ba hujja annabi bai san yana haka ba kaga daga ranar da ya san yana haka a hadisi ruwayan imamu ahmad sai ce a ko dai ka yi tare da mu ko ka yi masu can kuma ka yi takaitacciya saka fitini mutane su kyamuci addinin ka san shi musulunci kayan sauƙi ne yawwa wannan kenan to bari mu je hadisi yace ha'un za ku ga hawala sanad wato ruwaya ta canza layi wa haddathani muhammad ibn bashar qala sana gundur gundur mun ce ana karanta shi da bi kala biyu ko bi fathi dali ko bi dammi dali بندر أو بندر قال أنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى الإشاء فقرأ بالبكرة فانصرف الرجل فكان معاذ ينال منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث نعار أو قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل wacce ruwaya da muka faɗi ta farko ga wata ta wata hanyar kirinta Muhammad dan Bashar yayi mana ita inji Imam al-Bukhari waccan kuma Muslim ne kamar yadda ake shi kuma yake gunda shi yana hadisi Muhammad bin Ja'far shi guda yana cewa shu'ur na haji daga am yana cewa na ji jabir dan abdullah shi kuma yana cewa kana mu'azu jabalin jabal jabal ya kasance yusalli salli nabi sallallahu alaihi wa sallam yakan yi sallah tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ثم يرجع فيؤم قومه sannan ya koma anguwansu ya kira sallah kamar yadda muka ji ya ma jama'an salimanci a sallar isha'a wannan ya sallar isha'i fasaha a bilbasa haki a kallon isha'i sai ya karanta fasara a tsawalin suratin fil qur'ani ka matashi matashi to yana cikin sallan nan fansa mafa a majulu sai eh, wani mutum ya sallama ya fita ana cewa shi ne hazmu bin abi abin hazmu bin bin ka'abi ya gaba zai iya ba ya fita Allah ya kara musu yadda to wannan abu fitan da ya sa ma'azu ya ji haushi fakana ma'azu yanalu minhu sai ma'azu yana maganganu a kansa yana aibanta shi a wata kallaman ma aka ce na cewa munawiki ne wai za ka mu ilha salati ka mu kusala فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم wannan bayani ya isa gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kala sai ya ce ma'azu ya ce fatan fatan ne fitinan ne hada sallallahu mai kuma da to daga nan ya masa fada a amarahu ta samakaini sai umarce shi da yin rasuwori nan guda rasuwori wasu malamai suka ce suratul a'la da suratul shamsi in za ka yi masu sallah a karanta sabbi hisma rabbikal a'ala da washamsi wa duhaha isa an gane ko ya isa wato wasu wata waya ce shi ne shan rukun daga nan kuma har zuwa kuma buha. kun san muna da tsohon fasa shi kuma kan su da tsohon jihati ne zuwa da ambata da eh, tsohon mufassar kenan wato dogayen surorin da ake yawan raba su da basmala idan ka ɗauki daga suratul hujurat tsawo ƙasa ai za ka ga tsawonsu ba kaman daga bakara in za ka gangamo ba su wannan tsuwal ne gaba daya to akwai tsuwalin mufassal shine daga suratul hujurat zuwa idza shamsu kuwirat to walil mufassirina isarul mufassir ma da kinta haka cikin suratul zuwa kamar yadda mala cewa to hmm? kuma sai wani kuma kalam wannan da autar wannan nake autar tukuluhiya eh, ko ta gangaro ba ba da sauransu wannan ka kira su a wasafar domin ka wasu mafi waɗanda gani wallahu alamu wa amarahu bi suratayn min asfa'il mufassal ai waɗannan su ne awsatul mufassal din ma an gane inda an ce a kenan sai mu ɗauki tun daga hujurat har zuwa kuwirat tuwalin mufassal daga nan kuma zuwa duha wa duha wa duha kuma kisar mufassal abin nan menene kisarin mufassal muka ce ko ausatul mufassal daga nan kuma zuwa inna a tsayinaka kisarin kenan wallahu a'lamu ina ga kaman ko nan za mu tsaya eh sai mu insha Allahu Allah ka samu na cewa ah, wato bari in maimaita saboda kamar na ɗan hargiza abin ku akwai tuwalis suwa ba sai ka ɗauka daga baƙara har hujjara an gane sai kuma mu ce akwai mu fassar, su kuma ka kamo su har zuwa takawiyar izashen su kuwiyar sannan alfatil mufassal daga nan zuwa suratul duha sannan isarul mufassal daga nan kuma zuwa min aljinnati wan nasi Allahu a'lam insha kasantuwan yau ashirin ga wata na sha'aban za mu tsaya da karatu mu ba 'yan uwa dama a yi kintsa-kintsan fuskantar babban bako ramadanan mubarak muna roƙon Allah da rahaman da yake mabayinsa abubuwan duk da muka yi Allah ka sa muna kan sunna Allah ka yi mana muwafaka da daidai Allah ka azurta mu aiki da abin da muke karantawa ya zan hujjar mu ba hujja a kanmu ba kuma muna roƙon Allah ya lullube mu da rahamarsa ya ƙaddara mu zuwa ramadana kuma ya ba mu ikon bauta masa kamar yadda ya cancanta mu bauta masa kifin ramadana da mu cikin waɗanda yake ‘yantattu zan wuta cikin wanda yake ‘yantawa a Ramadana. To ban sani ba ko akwai mai tambaya. Na'am. Inna lillahi. Inna lillahi. a yanzu ake gaya mun wani abu na damuwa wanda ya samu tsaye daga cikin 'yan uwa alhaji kabiru shehu jiya shekaran jiya kenan juma'a a abuja ana sallan juma'a aka ɗauke motarsa muna roƙon allah ya bayyana da farayin da motar kuma ya ba shi linkin abin da ya fita idan kuma ba su bayyana ba kada allah ya ba su sukunin amfani da kuɗin da za su siyar allah ya sa ya zama masu guba Allah ya dada karewa kuma ya sanya ba ta zan kafaran zanubanmu baki da. Allah ya dada ba mu kariya Allah ya dada ba mu kariya kai wani mai magana wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am. eh hadisin abdullahi dan abbas na'am a halatihi mai muna ba na'am wajen eh, eh? ta baya ne wani sai ya tsaya a damarka idan wani mutum na biyu ya zo ba liman ne yake ci gaba ba wanda yake daman ne yakan koma baya tare da wanda ya zo daga baya wani lokaci da yawa sai ka ga liman ya yi gaba a'a a ƙa'idan sahu da tsarin sallah mamun da kuke tare yake hagunka shine zai koma baya a tsaya tare da wanda ya shigo daga baya now a idan lalura ce ba inda za a samu ja bayan sai dai gaba to wannan kaga lalura ce amma in haka kawai ne babu wani dalili to sunna shine mamu ya koma baya ba liman ba na'am na'am a'a cewa yake yi idan mutum zai sallan dare dole ne sai ya yi sha ɗaya ko sha uku a kana iya yi da ga Allah ya sauke maka sai ka kuma ya ce ya yi da haka da ya ya ba ba sana ki tana da ma da sama mutum da ya aka fito duk abin da ka ɗauka kana yi to ka daina idan raka'a biyu kake to lizumci raka'a biyun nan ya ci wanda zai tashi ya raka a tili kuma ya kwana tili bai sake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a habbul a'amali ilallahi adwamuha wa in qalla aikin da Allah ya fi so wanda bawa ya fi dawwama yana yi fitur ko da ɗan kaɗan ne Allah ta amince mana wa alaikumus salam Eh. yana cewa an ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yakan bi ɗakin iyalinsa ba shi ne ake bin shi turaka ba to meye matsayin wanda ya yi turaka ana bin shi to malam kada ka tada ma wasu hankali wato ba aibi ba ne matuƙan matan sun aminta za su yi domin suna da haƙƙi ya kwana wajensu a ya ce suna suna da yanko kan jirin ta ji mata bata ta yi kunciyarta suka ke bunyar da ba ra'ayi ba ne a wannan daban ɗakunan zamani za ka ga ciki-ciki ne ya dai mu gama ya mu gama ya mu gama mu bashi a inda sun yadda za su yi haka ba aibi ba ne shi nan an huta al-musulmi na alashi rutihim a abinda za ka lura idan ka ce balki ta zo gwamma ta zo dijangala ta zo hawa'u ta zo da gado ɗaya fadu za su kwanta ko kowa da gadonta to ba kuma za ta so haka ba <laughs> ko kuwa amma an fi ƙarfinta shi kenan <laughs> sai dai a fahimta a fahimta mubawun ne halar ne a jika turaka amma wanda ya tsunanta ya ce mun karanta annabi yana bin ɗakunan matansa ne ni ma zan yi koyi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bin ɗakin matansa to ai ya ji wanda bai haka ba ana fatan ya samu ladan wannan koyi kuma manyan sahabbai haka suke irin wannan ai kun ga abdullahi dan umar cikin sahabbai ana cewa babu wanda yake liƙe musunna kamar sa ko ya san ma'anan abu ko bai san ma'anarsa ba in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in dai ya sani to zaka ga ya aikata shi yasa wata rana ana tafiya da shi sai aka ga wani waje sai aka ga kamar nan ne sai aka ga ya kewaye wajen haka sannan ya ci gaba da tafiya kamar nan wajen ne zai zo ya wuce taimakon ya wuce ka kaddara wajen kamar littafin nan ne sai aka ga ya kewaye littafin sannan ya ci gaba da tafiya sai almajiransa suka ce akramaka lahu ha mun ga ka zo nan yake su kuma ba sa tsanin baki almajiran ne na hakika mun ga ka zo nan amma baka wuce kawai ba sai da ka kewaya me ya faru sai ce wallahi nima ban sani ba wata rana mun zo za mu wuce tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya wuce sai na gaya kewaya ke sa duk sanda na biyo ta wajen ba na wucewa sai na kewaya so <laughs> kaka kewaye waje da bai san ma'anarsa ba ina kuma jin ɗakin mata wanda duk wanda ka je ɗakin da sai ta fi munna fiye da ta zo eh domin tana iya zuwa ai negative din na da yawa ne tana iya zuwa kace to koma ɗakin ko mafi yawa komawa suke yi wanda yake dai ban sani ba to ni ba ni din ɗaki nake yi ban sani ba amma mafi yawa komawa suke yi ai na ji suna gaya mun to dan Allah a nan mun karanta hadisai babul haif cewa idan ma'aiki na ɗakin mace ba fi su haɓa shimfiɗa ko? hatta maimuna da muka karanta hadisinta yanzu da ɗan abbas wata rana tana kwance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sulale tana da kayanta na take sawa yin al'ada ya zo mata ta sai ta ware waje daya sai annabi ya ce dawo suka sake kwanciya a shimfiɗa ya sa mayafi suka rufe juna to ai ya fi shakuwa da tausayi da wanda yake kwana tare da iyalin shi tana jin ɗumin shi yana jin ɗuminta awoyi goma ko tara ko takwas ya danganta shi kwanciya

shi yasa ce idan dai sun yadda ka yadda shi kenan babu komai amma ya fi tausayawa da jin kai da shakuwa ma a ce kullum kuna manne sai ka tambayan nan kada ka sa wata tana ji ta ta da balli ga malam kusa da gidan shi <laughs> Allah ya fi samun dace Allah ya fi Thank you.